من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما لدى متسام حدوى أولا مثلا سيناء النور دكينا وسجو أبوجا دون كارن تلتا في ممي البركة إن شاء الله نشمائل النبي sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka fi sani da al-shama'il al-muhammadiyya na ta'alif na abu isa muhammad bin isa at-tirmidhi rahmatullahi alaihi bisa da horewa da yarda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai kuma ya ba mu ikon aikata daidai muna roƙon Allah subhanahu wa dukkan abin da ke cikin littafin nan na umarni ni da ku da su Allah ya ba mu ikon koyi da shi dukkan abin da ke cikin littafin da hani ni da ku da su Allah ta'ala ya ba mu ikon hannuwa muna ƙara ƙasƙantar da kai da mika ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ƙauna da biyayya da soyayya da tsa'a zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi kuma Allah ta'ala ya mana baiwa da makwabtansa a gidan aljanna gobe kiyama tare da iyayenmu da malamanmu gaba daya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa littafin ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba a Saki da ya gabata mun tsaya a kan darasi na saba'in da biyar yau da ikon allah za mu tashi a kan darasi na saba'in da shida muna cikin babi na arba'in da na arba'in da shida a wani bakwai bugu arba'in da bakwai shi ne babu ma ja a fi tawazi'i رسول الله صلى الله عليه وسلم باقي ذكرن da mu tawali'un manzon Allah tsira da abinci sun tabbata gare shi kuma wannan shine darasi na uku a cikin babin darasi na 76 a littafin yau da ikon Allah za mu tashi kan goma sha uku ko yau sha uku ga watan rajab ne ko hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya kamar kullum babu laifi mu duba tambayoyin da suka kawwata a yi hakuri tambayar ba na amsa abin da ya wuce biyu ko uku saboda idan muka fiye musu karatun ma ba zai yi ba sai karatun ya koma filin tambayoyi da amsoshi to je sa sai ai hakuri tunda mun ce shama'il muka zo yi to karatu littafin shine aulawiya shine priority namu yawa in kuma tambayoyin muke so sai karatun ya koma uh, asila wal ajriba sai gaba gaba daya koma tambaya da amsa yan haka kuke so to sai ai haka wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya saka da alheri ya kara maka duniya da imani Allah ya cika iyayenmu ya gafarta musu amin ya hayyu ya hayyu da gode tambaya na malam shi malam mama na ne ke fama da cutar kansa tace na roke ka ka ba ta addu'ar da za ta rika karantawa bayan maganin da take sha to tana shan magani muna da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa maganin ya zama mai amfani a na biyu na yi magana mai tsawo a shekara biyu da suka wuce a nan karkashin hadisin dawo marbasun bin sadaka cewa suna ta karantar da ana jinyar mara lafiya da ba da sadaka musamman sadaka na ruwa ko a sayi ruwan araba raba ko kuma a tona bohol ko rijiya ko a ja famfo ko abin da ya gaba da wannan na yi magana mai tsawo da kawo misalai na magabatanmu da suka yi sadaka da ruwa allah ta'ala ya yaye musu cutar da ke damun su so yin sadaka don a samu lafiya musamman samar da ruwa a inda ake tsananin bukata iya daga cikin hanyoyi mafi tasiri wajen jinyar mara lafiya a tona rijiya samar da famfo yin bohol sayan ruwa da yake mai yawa a raba ko a ɗauki nauyin ruwan da ake kira masallaci a ce na sai tanka guda a kai masallaci gwargwaron abin da mutum zai iya kika wannan iya da tasiri a jinya na yi jinyan wasu daga cikin magabata mun fatanta wannan kuma cikin taimakon Allah an samu muwafaka da dama a zango da dama na rayuwa na uku akwai hadisi da ya karantar da yin addu'a ga mara lafiya ina ga babu laifi ko hadisi ɗayan a bata yin azkar da iya da muhimmanci wanda na yi magana sati da ya gabata karkashin nasiha da na akan cuta na coronavirus waɗannan azkar ɗin su ma suna da muhimmanci in kuma akwai cuta to akwai hadisi da ya inganta a cikin abu dawud riwaya tafsiri na shek muhammad nasir rahmatullahi alaihi cikin sahihul jami'i sagir hadisi na ɗaya da annabi tsira da aminci sabbata a gare cikin hadisin anas bin malik radiyallahu anhu yana yawan karanta wata addu'a idan bai da lafiya ko kuma a lokacin da yake neman rigakafin kamuwa daga cutar yana ce Allahumma inni a'udhu bika min al-bara wal junun wal juzam wa sayyi al-asqam zan maimaita Allahumma inni a'udhu bika min al-bara wal junun wal juzam wa sayyi al-asqam wannan hadisi na cikin sahihul jami'i sagir hadisi na 1281 addu'a ce muhimmiya annabi tsira da abinci sabbata gargarta Allahumma ya Allah inni lalle ni a'udhu bika ina neman tsarinka sai kira cututtuka guda uku a bayyana guda ɗaya a dunkule na farko sai ce min albara me bara shine kuturka da dukkan cutar da ke da kama da sa a kyamaci mutum wanda yake lalata fatarsa ko yatsunsa ko abin da ya kama da wannan to ya kan nemi Allah kariya daga wannan tare kuma da cewa ita cuta fa ka fara ta rashin lafiya amma akwai cututtukan da idan suka kama mutum to jama'a suna gudansa shi kuma a matsayinsa na shugaban al'umma da yake sha'awar su ya zama wajen zuwa to aka ce shugaba yana cikin halin kuturta ai zuwa wurin zai wahala to sai akwai cututtukan da suna taɓa kamalar shugaba kuma suna sa a guda sai ne mu tsari gare su don kada wannan ya sa jama'a da za su wajen karɓar musulunci kamar kafure su kyamaci zuwa wurinsa kaga kuturta da ciki sai ce wal junun da tabuwar hankali tabuwar hankali idan mai mulki ya same ta ta koyewa ma ake yi saboda akwai jarrabawa a ciki ya zai ya Allah duk abin da zai sa samu hauka Allah ka kare mu daga gare shi na uku wal juzam juzam cuta ce wani lokaci a ce paralysis shan inna ko abin da ya kama da haka amma dai asalin juzam cuta ne da ke kan tafiyar da gashin mutum sannan kuma tana lalata gabansa gaba daya inda bagaran paralysis ya shigo tana lalata gabai to kagan kake kora kora akan ya tsaya in an ce gabbai na lalata kuma kaga anan maganar paralysis ya shigo to na rasa wace kalma za a fassara guda ɗaya a hausance amma dai cuta ne da ke tafiyar da gashi ta lalata gabbai kuma da sa naman mutum ya matsa sai ka ga mutum matashi ya zama kamar tsoho sai na hudu kuma ya ce wa yin askam da dukkan munanan cututtuka wannan shi ake cewa ah, askam. ne abin da ake kira da ta itlaqul am ba'd al khas in ka dauki guda ukun farko ai da a very specific shi ne ya kira da farko barat ya kira junun ya kira ne juzam da ya kira uku sai ya ce wa sayyin askar ai duk sun shiga cikin sayyin askar to shi ake cewa itlaqul am ba'd al khas shi ne an kira wasu misalai sai kuma aka yi jam'i gaba daya wannan ka'ida ce ta balaga a balaga yana cikin ilimin muka guda uku ilmul bayan ilmul ma'ani da ilmul bade to sai ce wasayyin asqab da dukkan wata mummunan cuta cuta duk da take sa ko a guji mutum ko a cire tsammanin rayuwa da shi take ko ta canja halittarsa completely na ciki kansa na ciki cutar aids a yanzu na zamani na ciki irin waɗannan cututtuka su ake ta sayyin asqab ana iya ta ko evil diseases amma ibn usaimi rahimahullah yana cewa kada a ce evil dan cuta dukkanin ta jarrabawa ce eh, maimakon a ce al-afqam al-khabisa sai ce a ce al-afqam al-khatira wato a ce cututtuka masu hatsari ba cututtuka na sharri ba saboda ba wanda ke dora kansa cuta sai dai Allah ta'ala ya jarrabe shi to zaka ba a ce khabisa sai a ce khatira to sai a ce cututtuka masu hatsari wanda idan suka kama mutum to za a ga probability Su zama ajalinsa ya fi yawa akan probability ya rayu wato an fi tsammanin cewa waɗanda suka kamu mafiya yawa sun fi tafiya akan kuma a ce sun warke to duk sun shiga cikin sayyin asqab wannan addu'a tana da muhimmanci idan mutum bai da lafiya ya karanta ko kuma lafiyarsa sa ya nemi Allah ta ara ya kare shi daga gare su idan kai wannan neman kariya ne daga cutar AIDS dukkan cututtuka da suke sa gaba daya cire rai daga mutum kare da kari daga gare su za ka iya da kyau mahaifiya ta karanta wannan baya ga wannan kuma ta ɗauka cewa wannan kafara ne na zulubanta muna roƙon Allah ta'ala Allah ya baka lafiya Allah ta'ala ya sa zakkan jiki ne insha Allah ta'ala sannan baya ga wannan wata baiwar Allah ba ta da lafiya tana neman addu'a cewa a roƙa mata Allah Allah ta'ala ya bata lafiya an mata sajiri kuma tana tsammanin ta sake mai mai tori ne kama da wani ita ma tana neman addu'a duka Allah ta'ala ya ba su lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ubangiji ya bi mahaifanka guda biyu amin ya hayya kai malam tambaya da mahaifan waɗanda suka rayu waɗanda suke da waɗanda suka rasu waɗanda suke rayu kuma Allah subhanahu wata'ala ya raba ku lafiya kuma ya yi kai gare malam tambaya na anan ita ce menene hukuncin mijin da matarsa za ta buƙace shi da mu'amala na aure amma shi yana gudanta baya buƙatar haka tare da shi wannan tambayoyi suna yawaita a yanzu saboda mafiya yawa ba da haƙoƙin aure ya yi karanci maza ba su kiyaye na mata mata ba sa kiyaye haƙoƙin aure na maza an yi tambayar zuwa ga shekul islam rahmatullahi alaihi cikin majmu'ul fatawa juz'i na 32 namba na 271 yake cewa haƙƙi na mu'amala na aure a wurin Allah ya fi nauyi akan haƙƙin ciyarwa yace yajibu ala zawj an yata zawjatahu bil ma'ruf yace wajibi ne namiji ya kiyaye da wannan haƙƙi na iyalinsa tare da yin ihsani kyautatawa a ciki wato hatta a cikin sa sai miji yayi ihsani ba wai kawai a'a mu'amalar ba a'a a cikin mu'amalar masu yayi ihsani yake wannan wajibi ne a kan miki ya ci gaba da cewa huwa aukat min muhimmancinsa muhimmancin sa ƙarfi karfi akan ciyar da ita muhimmancin sa fi me ƙarfi karfi akan ciyar da ita wannan muhimmancin sa fi karfi in muka duba ga hadisin muslim a hadisi na 1006 wa fi bi ahdikum sadaqa ai hadisi ne masuri sabai suka ce a ya'ati ahaduna shahawatahu wa kuma na fiha ajr mutum a cikin mu zai iya yin abun kuma ya zama a wurin Allah ya samu lada ce haka ne kamar yadda idan yi a sabon Allah akwai zunubi to haka kuma a cikin biyayya ta Allah akwai lada so kula ga wannan ittifaq na ulama ba ma kawai sun ce a'a haƙi bane a'a sun ce wajibi ne sai a yi ihsani a cikin wannan mu'amala dukkan abun da ka san kyautatawa ne to a cikin ma sai ka kyautatawa kuma menene amma mafiya yawa a yanzu maza ba su cika damuwa da damuwar iyalinsu ba sai su na kan shi namiji na tani idan ya kawo tuwo gida ko ya kawo shinkafa ya bada kudin cefane ya hada mata ac ya kawo komai da komai da fridge da abubuwan sha da juice ya yi komai ai ta ba mata waɗannan abubuwan kuma ka hana wancan ɗin da kuma ya kasa ta hatsari ne sosai ai gara kai ta jeji ta yi bare wa mata sauri yawa ai wannan abin da ka hada din a cikin gidan shi yake ƙara sa kuma ta zama tana da buƙatar wancan haƙƙin so wajibi ne a kiyaye Allah ta'ala ya ba da ikon Kiyaye, maganar na yi a dunkula amma an gane ko? Eh, kada a dunkula da yawa wani bai gane hmm. haka malamai musu karantar da buɗe idan ana magana ana ana sayewa to da Allah sai a rika fahimta idan ina saye magana eh, ba a karantar da mu wai komai a hoto kada boro boro ba haka aka koya mana karatu ba haka za a tashi a dunkula ake yin komai kuma in ka karanta Qur'ani karanta hadisi za ka ga haka ake magana in an zo wannan haka sai ga an dunkula ta an wuce da masu hankali ake magana yawa sun muka zo majalisin muka dunkula magana da Allah a gane kar a kai mu bango da sai mun mu gaban da ta muka yi karatu da aka karatu gaban da ta ba a raba ka da kunya a cikinsa eh, ba a raba mu mun tashi a karatun zaure idan ma sunan malamin ka ne ba ka iya kira ba ka ba ka ba ka iya kira sunan malam ka kalli malam ka ce malam ba ka yi mu duk mai sunan malam ko aboki da sai mu ce mai sunan malam in aka samu guda biyu malaman sai a ce mai sunan malam na wuri kaza amma almajiran yanzu nan bai dame to sunan babansa ma kira yake manzala salam bai kira abdullah sai ce alfadir saboda kunya sunan babansa ne boye sunan yake yi amma yanzu wani kaje yana dankara sunan baban sai ka dauka wani sunan masinjansa ne Ɗanladi, ɗanladi, ko babansa ne sunan ma dame shi ba bai yi ba duk wannan akwai kunya haka ake karantarwa in ka je gidan ne duk da kunya ake yi ba za ka je gidan sirki ka fara miƙa mar hannu ba jira ya miƙa maka mun kuna gaisa za ka sunkuyar da kai ba kana kallon sakawar mai kallon wata ba <laughs> ba ka koya mana ba yawa duk yanzu abubuwan ne sun canja mutum sai je wajen sirki ko sirka zai ga shi kiɗa ya hau kujera ya zauna yadda ka san ya je ɗakin aski ai ita ce matsalar da muke ciki a yanzu matsalar kenan ai kana zuwa in an baka kujera sai ka dan ja taburma ko kame sai ka zauna a kasa a hau mana ka ce nan ma yayi haka ake yi sai da ladabi ba kuma wai wai dan kai kana da kuɗi su talakawa bane a'a su iyayenka ne su ba matsayin iyaye ake bayarwa in duk duniya ta fi kowa kuɗi su kuma sun fi kowa bukatar haka za ka mutunta su su za ka dole mu koyi ladabi mu koyi kunya da kuma mu'amala wacce take mene mai kyau wannan kawai misalai da babu Allah ta'ala ya samu wani lafiya babi na shida ko da bakwai babu ma ja a fi tawabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam a hadisi ne mu sha 319 a wani bugu eh, ban cika kiran nan baɗin ba saboda bugun kala kala ne yana saba da juna hadisi mai tsawo wanda a cikinsa nake ya karanta da mu wasu ladubba da hadisin ya karantar da mu akalla guda 41 wanda Alhassan ya tambayi kawunsa mai suna hindu ibn abi hala wanda shine hindu ibn abi hala wane nana na fatima radiyallahu anha mahaifiyarsu daya baba ne dabar. so da haka shine hindu ibn abi hala shi kuma hindu ibn abi hala babansa shi ya fara auren nana khadija khadija bintu khuwailid radiyallahu anha hadisin da Hassan ya tambaya Usain ya tambaya kowa ya boye dan uwansa daga baya kuma da aka yi cidam sai kowa ji da kowa ma ya sani a sai duk wasan boye boyen da aka yi a baya bai amfani ba mun karanta da dubba kaman guda goma sha biyar a cikin wannan hadisi din akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi akan ina ga darasi na goma sha biyar abin nan eh, lesson na goma sha biyar a hadisi din ko da nan ina za mu tashi ina ji akan da sha ɗaya na da sha uku na tsaya cewa ya duk nuna ruwadan wala ya kuna illa an zawa wa ya farjuna adillatan ya ani alal khair sahabbai suka shigo wajen manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ruwadan da bukatu kala kala wala yaqtarifuna ba sa watsewa illa an zawakin sai dai akan mai biyan bukata kowa zai ɗanɗana mafitar da ya zo nema in ma ba ka samu duka bare da wata damuwa to za a ɗanɗana masa maka maganin cutar a harshen ka kaɗan ji dadi wa yakhrujuna ne a ala kairi sukan kuma fita a wurinsa a akan kowa ya samu alherin da ya zo nema in ka zo da matsala ko ta kuɗi ne ko ta abinci in ba a samu an baka ba za a ja maka ayoyi da hadisi da su kwantar maka da hankalin ka gane cewa Allah ta'ala bai manta da kai ba kuma wannan halin da ka shiga cikin jarrabawa ne kuma lada kake samu mafhum tayyib kale yace fa sa'altuhu an makharijihi kaifa kana yasna'u fi sai na tambaye shi akan mafitarsa idan manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi zai fita a gida ya yake yi Kai Fakana yas na fi me yake aikatawa a fitarsa shine a lokacin da alhassan yake tambayan gindu ibnu abi hala kenan kakarsa sai ba shi ladabi na goma sha biyar wanda yake wasu sun shafi shi wa gabani da za su yi zuwa ga talakawansu wani ya shafi talaka yadda zai yi da shugabansa wani ya shafi aboki da zai zuwa ga abokinsa to ka sai mu rika kiyayewa kowanne sai mu ga ina muke daidai sai mu roki Allah ta'ala ya ba mu ikon dawwama akai da ƙara kyautatawa ina muke kuskure sai mu gyara iya daga cikin abin da ke ƙara wa addinin musulunci kyau shine kiyaye ladubbansa inda mun koyi ladubban addini yadda muke yin sallah da azumi wallahi alazim akan wannan kadai ladabin bai sa jama'a da yawa da ba su gane musulunci ba su musulunta saboda iya daga cikin wurin da muka yi neglecting shine ada ladubba na addini kowa ya gane matsayin da yake wanne dace ya kiyaye da haka na goma sha biyar kane ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam! la ya zunu lisanahu illa fi ma ya aniki annabi tsira da aminci tabbata a gare shi bai taba sanya harshen sa a cikin wani abu sai abun da yake mai abun da ya shafe shi ko abun da yake mai amfani dukkan taɗi da ake baya sa bakinsa abinda ba zai ƙara masa matsayi a wurin Allah subhanahu wata'ala ba wanda yake na mana mai kiyaye harshe ayoyi a ƙur'ani sun fi shurin masaki da suke karantar da mu kiyaye harshen so za ka bai sa harshen harshensa a cikin wani abu sai abin da zai amfane shi ga shi ko cikin arba'una hadis ai min husni islamil mar'i harfuhu ma la ya'ni gina daga cikin kyan musuluncin mutum shine duk abun da ba zai amfane ka ba ruwanka da shi imamun nawawi rahmatullahi alai yace magana kala uku ne a duniya akwai maganar da yinta alheri ne akwai maganar da da yinta da rashin yinta duk ɗaya ne akwai maganar da yinta bai da amfani shiru shi fi sai ce na farkon ne za ka yi maganar da ma da ka yi da kada ka yi duk ɗaya ne ce gara kar ka yi ta kawai in ma ka san da na yi da ban yi ba duk ɗaya ne to ka haƙura shi yafi don me don kiyaye harshen ka. imamu shafi'i rahmatullahi alai ya ce su a rayuwa suna iya kirga kalmomin da suke magana da su a rayuwa mutum zai iya gaya maka a yau kalma nawa bakin sai fada ya aiki 100 da kalma 117 a kalma 93 ya ce in nazo zan kwanta duk sai na kirga kalmomin da na kirga su nake a kirge suke saboda me idan ya kirga sai duba ina ya dace ina ne ya kuskure kalma kaza ta yi kuwa kaza ta yi kuwa kaza ta yi kuwa yace kalmomin mun san adadin kalmar da yake a bakin mu a wuni don haka ba na barci sai na maimaita su ɗaya bayan ɗaya in akwai na gyara sai in ci fari gobe na gyara amma kalmomin sun san adadin su yace akwai kalmomin da ba ma son mu wuce to kalmomin su a wuni mu gaskiya a wurin alwala kawai a ana alwala a ake karar da duk maganar wunin daga fara alwalan a zahar zuwa a kammala an karar da maganar su a wunin kawai daga wanki hannu zuwa wanke kafa an gama su su fa kalmomin yace har sallama suna irga nawa akai ba wai sai tadi ba fa duk kalma da ta fita a baki ko makabarta yi je yayi sallama assalamu alaikum ya ahla diyar min musulmi wal mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakum al afiyata an san kalmomin zai irga ya san nawa ya fada mafu sai da haka abin da ke karantar da mu kiyaye harshe rashin sanya kan cikin abin da bai shafe mu ba bahaushe ce sai ka ba wa kasuwa muhimmanci kake aika sautu in ana abin da bai shafe sai ka wadda kanka shiru an fi samun waraka a cikin shiru akan waraka a cikin magana yin shiru a mafiya yawa da yawa ya fi ba mafita akan matsala da yin magana ta sai mu takaita magana magana ba na zamanin kuna gamuwa za ka masa magana kashe kai kamar abin ba bai shafe ka ba shi ke kawai ka sa gaban ka ne kake kana ci gaba da aikin alheri amma magana ita a waste of time mafiya yawan lokaci za mu je mu tsaya gaba ga Allah ne sai an kirga duk kalmomin da muka faɗa a duniya duk kalmar da muka faɗe ta a duniya za mu tsaya gaba ga Allah mu kare kanmu in baka faɗa ba ka huta in ka faɗa sai ka yi shirin kare kanka Allah ya samu wani lafiya na goma sha shida ya ce wa yu'allifuhum wa la na annabi a tsarin shugabancinsa yu'allifuhum yana kokarin haɗa zukatan Habbai ne yanki shine yu'allifuhum yana haɗa su wala ba ya kawo siyasar raba su bai musu mu'amala na raba kai sai na haɗa ne haɗa zukata shi haɗuwan kai Hausa ne amma an kada dauke shi a shari'a kace hada kai to ciwa ciwa ne ta tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta wannan ciwa ciwa ne a Hausa ne amma asalin haduwa shine haduwan zuciya hadin kai damfara ne hmm. shi baya dorewa so da kai yi yana hada zukatansu yasa duk da ga ta'alif ga ta'aliful qulub hmm. law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allasta baina qulubihim walakin Allah to dan akwai su da yawa a Qur'ani ba ka ta'aliful qulub ne ba na kai ba shi hada kai shine wanda Allah yake na munafiqai in kai ya haɗu zuciya ba da ba a zaman lafiya shine daga an matsa sai a fara cin naman juna sai ga aboki da aboki duk inda suka rufu suna zagin junan su to shine ba haduwar zuciya da ba hadin kai ne to hadin kai kuma shine sun hadu sun yaudari junan all is well kuma ƙarya ne is not well shi ne kawai magana shi sa annabi shi yana hada zukatan sahabbai ne baya watsa da shi sa siyasarsa shi ne siyasar haɗin kai amma siyasar raba al'umma dan a mulke su ta fir'auna ne shi ne ka raba mutane don ka mulke su yanzu akwai mazan da suke wannan ni na san akwai auren da taɓa sulhu ya kai shekara goma sha bakwai mijin ya tsari ya zo ya gama sa biyu a wuri suna tare sai ce munafuka. kuna shi tashi wai ke ku zauna waje daya. duk inda yake banta da ɗaya sai ya da ɗaya in ya dawo wajen ɗayan sai ya aibata bata ɗaya baya ta hanyar don soje ɗaya yana shiga ɗaya sai ce wallahi ina shiga sai ka zagi ta sanin kuma a ɗaya ta ai munafuka ne karki yadda in ya je wajen wajen sai ce wacce munafuka ce saboda bai dalili in ya raba kansu ba za ma su zauna wuri ɗaya ba bare su gane me yake musu mulkin mallaka su kwaci haƙƙin so gari ya raba kansu amma shi ka'ida idan kai ka san addini shine iyalanka aikin ka shine hada kai in ma wata bakin ta yi suko ta aibata wata karka dora sai ka gyara dan in ka dora din wani abun bala'i ne to shine ka'idan ka shine ka hada zukatan su duk wata sai kuskure kai faɗa. fada har za ta dauka ita ba ka son ka ji complaint ɗinka me dalili saboda idan za ka dorar ba zai zama alheri ba sai ka masa nasiha ki hakuri rayuwar hakuri ake kawar da kai ake to sai kaga wannan yana kara kusantar da su zuwa ga juna amma an ka koyi ɗabi'a in wannan ta ce kaza an kaje wajen wata sai ka ba da labari to za ka waye gari wata ana gidan sai kaga an koma boxing kuma kai ka sunanta musu kai ka kawo to ba a haka shi namiji idan yana tsakarin yalai ba komai aka faɗa yake ɗorarwa ba ba haka ake ba wani abin idan ka ji sai ka yi kaban baka ji ba sai ka gyara in ma ka je can ko zagin da aka yi ta ka ce wanda ta ce a gaishe ki tana miki fatan alheri zai da ce don kira ta a waya mu gaisa to haka ake yi amma an kace za ka dora to za ka tsoro fitinar da kai ma za ta fi karfinka saboda su mata ba a ba mai iyar musu akan wai fitina in ka tsokano ba za ka iya ba za ka zo kana son ma ka zauna ka huta ba za a bar ka huta din ba kuma su matsala ba ta karami in ka bude wannan kofar akan cokalin roba wallahi sai ka yi shari'a shekara uku ba a magance ba cokalin roba saboda ɗaya ta harari cokalin ɗaya ta wuce ta harari cokali na kuma sai ka jawo to da ka ka'ida shi shugaba akan iyalai akan ƴaƴa ne akan al'umma ne hada su yake yi shine shugabancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa bima rahmatin min Allah linta lahum kenan aiko walau kunta fazzan ghalidal khalqi lan faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاوركم في الأمر فإذا أزمت إن الله يحب المتوكلين ونسولة سورة لأنه كنا آل إمران هكذا آية نوع دي رمى قارن دينا yana ba وضو آية wanzo aya ta 159 kenan na goma aya ta nawa 159 eh haka ne na goma sha bakwai wa yukrimu karima kulle ƙaumin wa yuwallihi alaihim annabi sallallahu annabi yakan girmama shugaban kowace al'umma kuma idan akwai wanda yake mafi daraja karim wato mutum mai daraja na kowace al'umma yakan mutunta shi idan shugabanci za a bayar sai duba waye a cikin su yafi daraja sai ya dora shi a kansu dan an ce daraja ba ana nufin kuɗi ba waye a cikin su aka amince da shi dattijon arziki ne shine kare shine mai daraja sai duba a cikin su wane ne karimi waye mutum mai nagarta wanda sun san mai haƙuri ne mai adalci ne mai rikon amana ne mai tausayi ne mai gaskiya ne to shine kare idan ya ga wani damar shugabanci sai ce to kai ka fi daraja cikin su zama shugabansu in ka dora jama'a mutumin da jama'a suka yi trustin suka abinta da shi a kan mulki ya fi sauki ka dora wanda daman ba a yadda da shi ba shi wanda ba yadda da shi ba tun bai fara ba a zargi yake shi amma wanda jama'a suka yadda da shi to kullum suna iya ba shi uzuri saboda mai saboda sun san ba zai yi zalunci ba ba zai ci amana ba ba zai yi sata ba ba zai yi damfara ba ba zai yi kaza da kaza ba sai sa ba maza ka duba waye kuka aminta da cewa dattijan arziki ne a ɗabi'unsa a gaskiyarsa a rikon amanarsa a tausayinsa sai ya ɗora wannan kuma ya tabbata hatta akan mazan sallam haka Allah ya duba ya zaɓe shi lokacin da shi ya halitta yake garin makka waɗanda suke mushrikan makka suna yakarsa yana zuwa sallah ko kuma ya zo shi yana ibada a ginin kaba su ɗora mahaifar raƙumi a kansa amma lokacin da ya tashi idan suna da dukiya suna son ajiya sai ce a kai gidan muhammadu amma ba su yadda da addinin mai dalili suka ce saboda shi baya cin amana duk abin da ka bashi amana ba zai ci amana ba jama'ar da ba su yadda da addinin da ya zo da shi ba amma ajiyar su na dukiya shi ake kaiwa ajiyar kadara su shi ake kaiwa lokacin da zai hijira ya bar makka ya tafi madina sahabbai sun kewaye shi suka ce maza Allah tunda za mu hijira a koye yanzu ga dukiyar wada da wada da wada sun kawo maka ajiya mu kuma a babin zalunci da muka musulunta sun kwata dukiyar mu na kaza da kaza da kaza sun rike ga nabi mu gudu da nasu in mun je garin madina sai mu raba duk wanda aka kwata dukiyarsa a bangaren fashi a garin makka sai ka biya shi da wannan manzo Allah yake ba zan yi wannan ba abinda su suka kwata na dukiyoyinmu mu da ni da ku sun yi ne a babin zalunci Allah ta'ala zai kwato mana hakkin mu abin da ke hannuna ajiya ne amana ne ba zan ci amana su dalilin su sun yi kwace ba ya ɗauki dukiyarsu ya kai musu gidajensu su a gari yayi hijira saboda me saboda adalcinsa da ba shine karim akwai nagarta da mun tare da shi ita nagarta ba a koyin ta rana daya ba wai da kake sayan ice cream kake koya ba a'a in kai sa'a ka dace gaban dattawa iyaye kakanu malamai da suka san daraja sai ka ga a cikin ɗabi'u kana koyan karamci ana koya maka tun baka san aya da hadisin baka san karamcin babu inda ake koyan karamci bayan qur'ani da sunna kaman tashi gaban dattawa in dai kai nasara ka dashi gaban dattawa to akwai abubuwan da zaka koyi na karanci baka ba sai ka koye su ba zumunci iyaye za su koya maka kyauta za su koya maka tausayi za su koya maka hakuri za su koya maka duk abin da yake na karanci ana koya gaba gare su haka fiyayyen halitta idan zai bada shugabanci yana jibintar da mutanen da suka fi daraja wajen ɗabi'u da addini ne akan al'ummar su mafhum na goma sha takwas wa ya hazarun na yana kuma yi mutane gargadi kullum akan a nisanci sabon Allah anisanci shirka anisanci nisanci a nisanci ma'asiya dukkan abin da yake mai muni fiyayyen halitta ba ka zuwa majalisun sai an tsoratar da kai akan su akan ka nisanci shi mafhum na'am nan na wasu sa wa su, zai zama wa su ne wa su nasu minhum min ghairi an yatwiya an ahadin minhum bishirahu wa khuluquhu fiyayyen halitta yana kiwon ba tare da kowane mutum ya ji an muzanta masa ko kuma masa ɗabi'un da bai dace ba wato shi mu'amalarsa yakan iya accommodating mai kaushin hali da mai kaushin hali yakan iya mu'amala da mai haƙuri da mara haƙuri yakan iya mu'amala da mai kyauta da mara kyauta yakan iya haƙuri da mai jarunta da malalaci matsoraci to shi ne abin da jimla ke nufi yana kula da kowane mutum to a mu'amalar sai ya ga yaya za a yi ya karfafa ka a wurin da kake da ainihin me kake da rauni in mutum marowaci ne to sai yawaita masa kyauta don shi ba ya koya idan mutum mara haƙuri ne to a cikin mu'amalarsa ya ga ya kare shi a yanar da yin haƙuri wato abin da yake nufi shine yana mentoring sahabbai ta inda zai ƙoƙarin kyautatawa wurin da ke da rauni a cikin halittar kowa daga su sahabbai suna da nagarta sun fi mu imani Allah ya yarda da su bal ma Allah yake duk yan aljanna ne wa ma azalika sanda ya halitta ya tarbiyyantar da su tukunna suka zama haka ba dare da suka zama ba mafu tayyib na goma sha tara wa yatafaqqadu ashabahu wa yas'alu an-nas amma fi an-nas yatafaqqadu ashabahu kullum yana bincikan sa idan ya saba ganin wani kullum ana tare idan ya kwana ɗaya biyu bai gani sai ni fa ban ga wani ba lafiya a ba mu da labari cewa da je ta gidansa ka ta lafiya ba mu gan shi ba shine ya tafaqqadu ashabahu haka idan ki shugaba ya gaba. in kana da jama'a kana shugabanta ka rika kula da su ran da kaga wani baka gan shi ba sai ka ce aje a binciko lafiya ba ma ga wani ana kasu da shi kullum amma ban gan shi ba da ana lafiya kuwa in sallah ne kullum yana sahun farko baya fashi sai aka kwana biyu bai zo ba sai liman ya zuwa ni fa ban wani ba kuma da kullum yana sahun gaban nan akwai wanda ke da labari sa wallahi ba mu ji ba waye san gidansa eh na sani yana ina yana kubuwa ne to ba za mu samu da Allah su je da kai da wani ko wakilce mu a je gida a bincika lafiya in aka je aka bincika ya san an karraba shi an damu da shi amma ran da ake zaune da akwai ya kai da babu kai kada lafiya baka lafiya ka zo baka zo babu wanda ya damu to ai ukuwa ba ta kai ukuwa shine waye yatafaqqadun nas hmm. yan waye ta tafakkadu ashabahu yana bincikar sahabban da ba su zo ba daga ya ga wani baya na sai ce lafiya ba mu ga wani ba to shi sa shugaba sai ya zama mai kula in ba zai iya tuna kowa ba akan wanda suke da kusanci ya iya ganewa su kuma su rika kula na kusa da su in kuna aiki tim tim ne to sai ka duba su ai wani tim din karkashin ka ke lafiya da zo da Allah ya kira waya a ji lafiya yau mu gan shi ba to haka ake shine waye ta tafakkadu ashabahu wa yas'alu an-nas amma fi an sai tambayi mutane yayi wane ke cikin ba a ganshi ba yau yau lafiya kuwa shine yana tambayin sahabbai da suka zo akan sahabban da ba sa nan shine wa yas'alu an-nas amma fi an-nas ai wa yas'alu an-nas alladhina hadaru amma fi an-nas alladhina lam yahduru yakan tambayi waɗanda suka zo labarin waɗanda ba su zo ba to wannan kuma idan shugaba ma bai tsaya sai ta masa akar makalla wani kuma mu ganshi ba jiya haka ne eh to waye sa wani to kira shi mu bincika da Allah wani kai ne makwabcin sai kana da labarin wani eh gaskiya ya mun sallama cewa zai je shi Lagos ne yayi tafiya a to alhamdulillah in an yi magana a ce muna gaishe shi ai da har mun damu to zai ji dadi ko a waya ka kira ka ce ai liman na tambayan ka ai akar maka ce a tambaye ka to a matsayin sa na dan adam ai an damu da shi ne ba wai damuwar mu da al'umma shine sai an zo neman taimakon masallaci ba a'a ko ba taimako fi sabilillah to shi ya dace a damu da mabiya a kuma rika bincikan halin da suke ciki to wannan shine yadda fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi yake bincika na ashirin wa yuhassinu alhasana wa yuqawwihi wa yuqaddihu alqabiha wa yuwahihi fiyayyen halitta idan yana tare da sahabbai yuhassinu alhasana duk abin da aka yi mai kyau to zai yi commending ɗinka sai cewa da ka kyauta in kai kyauta gaban sai ce to Allah ya maka albarka abin da kai mai kyau ne in aka yi addishawa aka yi alhamdulillah kai ya hamu kalla sai maka fatan alkhairi duk abin da aka yi mai kyau sai ya kara kyautata abin don ka gane muhimmancin abin da ka yi wa kuma sai ce ci gaba da aikata sai karfafe ka sannan wayu yuqaddihu alqabiha in aka yi nemo ni sai ce habawa ne ya kake a shari'a yayi kake zagi zagi ai bai da kyau ai ka ba irin zunubi ne kuma sai muzanta abin ya ce gaba kada ka kara aikatawa kar ka bai da kyau so duk abin da aka yi mai kyau zai yaba maka kuma zai yi encouraging ɗinka ka ci gaba da yi in kai mai muni baya shiru zai gyara maka kuma zai tsoratar in abin yana da azaba sai ce ga hatsarin yin abin a lahira in akwai a duniya ce duniya da lahira ga hatsarin yi to yadda yake tarbiyyar sahabbai kenan kuma haka ya dace duk shugaba ya zama liman ne malami ne mai gida ne a cikin iyalansa da 'ya'yansa da matansa hedimasta ne a makaranta ko principal ko shugaban al'umma ne a gari ko a ƙauye ko a ƙasa ko a duniya ko kowane wuri ko a cikin mota ne aka ce kai ne shugaba za mu yi tafiya daga nan zuwa mambila to sai ka kiyaye wannan in an yi mai kyau ka yi inkwarjin an yi mai muni shahada saboda shi shugabanci yana da nauyi dole zama akwai al'amuru bil ma'ruf wanda hai ajin munkar dole sai an samu wannan a cikin shugabanci Allah ya samu wani lafiya na 21 mu'tadil al-amr ghayra mukhtalif kullun al'amuran sa tsaka tsakiya ne a rayuwarsa komai zai moderately ne mu'tadil yana duba tsaka al al'amura yake bai wuce gona da iri wajen yi kuma baya gagara isa al'amuransa khairul umur aw tsaka kullun tsaka tsakiya yake yin al'amuransa kuma kullum idan ya tashi na duba abin da yake justice justice wato a just position kullum haka yake maintain mafhum tayyib na nawa muka fada 21 na 22 wa yaghfulu makafata an ya yaghfulu wa yamilu la yaghfulu makafata an ya yaghfulu wa yamilu likulli halin innahu atad la yaghfulu a shugabancinsa baya gafala kullum yana cikin kula da mai ake yi me dalili makafata an ya ya saboda in har shugaba ya gafala to mabiya za su gafala in suka gafala kuma za su karkace to da haka shi kullum yana nan akan ala hazar yana kan ala yana kula da mai ke faruwa ba ran da zaka waye garkace wai ya gafala daga mai ke faruwa la ya zafudu baya gafala saboda iya tsoron gafalarsa zai kawo su, in suka gafala kuma za a karkace gaba daya to yasa kullun ka'ida idan shugaba bai so na baya su lalace to shi yi kokarin tsayawa a kan hanya kuma kar ya rika overlooking abin da bai dace ya overlooking ba ko da da siyasa mai kyau ne ya gyara kuskura wani lokaci ba sai kai fada ba da murmushi za ka yi da murmushi za ka yi in kai da murmushi to za a gyara na mu'amalanci wani dattijo da muka yi karatu gaban sa AC. ba zai taɓa yin faɗa ba amma duk wanda ya kuskure gaba gare shi zai gyara masa da rana za ka gane lokacin da aka yi na karatu gabansa na tuna ɗansa ne babba ya sata a ɗakin sai je ɗauki kuɗinsa da ya gane shi ne sai kira ji ana karatu ana zuwa kan matsala sai ce masa menene matsayin sata sai ya ce haramun ne ya ce kayan da haramun ne eh me azabar da ake wanda ya sata yake ana yanke hannunsa ana yanke hannun ya ce eh ana yanke hannun ya ce eh kayan da ta fatawar ya ce to idan ko mutum ya sata ba a yanke hannunsa ba Mai zai faru ya ce ya je kira Allah zai kama shi sai ce to in ba su a yanke abin ne zai da shi sai ya dawo da shi ya ce duka fasoyin da kai daidai ne yaron da aka dawo sai ya dauka sai ne ba faɗa ba ko mai tambaya ne in kai abu shi zai ba tambaya da kanka za ka amsa sai ya kaman bai sani ba sai ya rabu da kai kuma da kanka za ka amsa ba musu ba musu ana majalisi wani je irin aski na gayin nan da da ake a tsara gashi a nan da ya zo ya gan shi ya ce a ah, wani ai askin ka na? akwai burgewa ya ce ya ce idan aka masa waje kaza ya ce in ka gaba? ka zo ka ɗauke ni zuwa an jima sai mu je ni ma amini ya ce a karfa kan da kai za ka wani ya ce ya ce zan yi mana ya ce ne za a bari ya ce kai mutumin kiki ne ce to kai mutumin banza ne ya ce to ai kai malam ne yake ce shi kuma Allah da ya saukar da Qur'ani sai ce akan malamai kada ya saukar ni dai na ce sai ka zo ka kai ni yadda kai dole yadda kai ni ma sai na yi da ya tayi sai gudu sai ya je aski da ya dawo wurin malam sai ya kuma ba kai da asu ka asu ya ce to ai malam tabbin da kai ɗazu ne suka sa na je na aski to mu'amala ce wani abu in kana da sai ba ma sai ai fada ba da siyasar sai kaga yaro ya ya gyara tambaya za ka yi mutum ya amsa shi da kansa zai je hukuncin da ya dace <laughs> amin ya hayyu ya qayyum na ashirin da uku, la yi kassiru anil haq wa la ba baya taɓa hana mutum haƙƙinsa la yi kassir duk abinda aka ce haƙƙi ne to yana cika wannan haƙƙin baya ko bai saba wannan kullum abin da aka ce haƙƙi ne zai kiyaye haƙƙin ko ba zai yadda yake tare iyaka ba in dai haƙƙi ne zai ba bari na yi sauri saboda lokaci <laughs> na ashirin da hudu, 24 الذين يلونه من الناس خياركم وأفضلكم عنده أأمهم na ya luna من nasu wanda suke kusa da shi kullum a mutane in an zo majalisi shine khiyaruhum wanda suka fi kowa zama zababbu a wurin addini da dabi'u afdaluhum indahu a'ammuhum nasihatan wanda suka fi kowa yin nasiha da gyara kurakure sun fi kowa kusanci da shi saboda yanzu su ambassadors din sa ne tunda su ma suna juriyar gyara kuskure to bari ya kawo su kusa da shi in suka zoki abin da ya ba su na ilimi sai su isar zuwa ga wasu to kullum a cikin majalisi ko a wurin aiki ka duba su wane ne suke iya isar da sakon da kake suwa a isar suwa suke tsaya akan ka'idodin da aka sa na aiki sai ka da su kusa da kai to duk abin da ka sa da doka za su tabbatar an kiyaye in ka kewaye kanka da wanda suke karya dokar da kake yi to babu wanda zai aiki da dokar saboda na kusa da kai babu su kiyaye ta ba to ya dace zama ko shugaba kake na kusa da kai sun fi kowa kiyaye ka'idodinka da dokokinka wannan zai sa idan suka ga wani ya karya za su tsoratar a matsayinka amma in su suka karya to ba wanda kuma zai samu bakin magana mafhum tayyib na 25 wa a'zamukum indahu manzilatan ahsanukum muwasatan wa muwazara wa a'zamukum indahu manzilatan wanda suka fi kowa girman matsayi a wurinsa ahsanukum muwasa sune waɗanda sauran sahabbai suka fi sakewa da su idan ya kula kana da general acceptability a wajen sauran su habbai to zai matso da kai kusa da shi don saƙon da zai koya maka zai karɓu a wurin su masu cikin sauki wa muwazara da muwazara kuma shine wanda suke taimako yana ja waɗanda ake ƙauna su kuma suke son taimakon wasu so haka wanda suke kusa da shi wanda ake sauraro ne kuma wanda idan suka amfana suna amfanarwa ah. ba wanda idan suka amfana babu wanda yake amfanuwa da su ba ah. mafhum tayyib kana yace fa sa'altuhu an majlisihi sai na tambayi shindu ibnu abi hala akan yaya zaman majalisinsu yake fa qala sai yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yaqumu wa la yajlisu illa ala dhikri annabi tsira da abinci sabbata a gare shi baya zama a wajen zama ko kuma ya miƙe sai dai a cikin ambatan Allah in zai zauna sai yi addu'a idan zai miƙe sai yayi addu'a ga kafaratul majlis subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu duk zaman da zai miƙe sai yayi ta idan ya zauna cikin ambaton Allah yake in zai zauna sai yayi bismillah idan yana zaune kuma ana yana sauran magana iya ambaton Allah ibnu umar radiyallahu anhu cewa na taba girga a bakin sa yana cewa rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim azama dai sama da saudari ya Allah ka gafarta mun ka karbi tuba na kai mai karban tuba ne mai jin kai sama da sau yana maimaita wannan sallallahu alaihi wasallam haka shi zamansa da ambatan Allah a zaman ambatan Allah miƙewansa ambatan Allah to matasan yanzu wanda a shari'a yake zama da a shari yake miƙewa ina rayuwa za ta yi albarka Allah ta'ala ya samu wani lafiya na ashirin da bakwai wa idan ta ha'ila qaumin jalasa haythu yantahi bihi al-majlis idan yabo ya samu ana wani darasi ko ana wani zama ko ya zo wajen da za a ɗaura shi da wani abu idan taro ake yi ba wai shi zai ɗauki wani matsayi ba a'a inda kawai ya zo ne kaman kowa to duk inda majalisi ya kare sai ya zauna kamar yanzu ka zo sallah ke da in ya samu ga inda sahu ya kare sai ya zauna kan auren ya zauna in ɗaura aure ne duk inda ya ga waje ya kare ya samu sai sai ya zauna auren duk inda majalisi ya kare idan ya zo sai ya zauna a ƙarshen wurin shi ba shi ne ɗabi'unsa na tawali'u sallallahu alaihi wa sallam wa ya amuru bai zalika kuma yakan umarci sahabbai da haka idan ka zo ka samu majalisi zauna duk inda ka samu fili na ashirin da takwas wa yuti kulla jilasaihi bi nasibihi dukkan wani wanda ya zo majalisin sa sai ya samu rabarsa, wanda ya zo da damuwar tambaya amsa masa wanda ya zo da matsalar abincin akwai a bashi idan babu a bashi hadisi da aya da zai bashi hakuri akan yanayin rayuwa to shine kowa sai ya sa inda ka zo majalisin baka tashi damci in baka cika cikin ka ka koshi ba to zaka sha ayoyi da hadisi da su kwantar maka da hankali ka samu peace of mind <laughs> eh, na ashirin da tara la ya hasabu jalisuhu na ahadan akramu alayhi min yana da wata ɗabi'a idan kuka taru a majalisansa duk yawan ku babu wani wanda ke zaton cewa an walakantar da shi kowa a wurin zai tashi na tunanin ni aka girmama fiye da kowa wanda yana da wahala duk wanda ya zo majalisin ya zauna in ya miƙe tunaninsa duk wurin ba wanda aka girmama kamar sa ne la ku an na ahadan akaramu a min zai kowa zai ce kai babu wani fa mutum a majalisin nan da mazan Allah yake girmamawa mata kowa yana jin an ba shi matsayin da ba ba wani ba wannan yana daga cikin skills na leadership da ke da wahala amma shi duk wanda ya zauna a majalisun zai ce kai da naje ya bin matsayin da ya fi na kuwa sai wani ce a'a kai an fi girma ne a'a wannan sai ce a'a ne fi girma fi da ku duka saboda yana da mu'amalar da ko sakan da ya gaisa da kai zai ma karban da zaka ji an mutunta ka ko bayan nan baka samu kun kana kafi kowa ko gaisa kai ka kalli fuskar sa to zai maka kallon da zaka ji dadin cewa an mutunta ka ko shine iya ka ɗaya rabon ka ko ba gida ka ce ai da naje majalisin yau na fi kowa a wurin sa saboda me saboda kyakkyawar mu'amala sallallahu alaihi wasallam na talatin man jalasahu aw fawadahu fi hajatin sabarahu hatta ya huwa al-munsarif kuma duk wanda ya zo majalisin sa ya zauna ko kuma ya zo da wata damuwa zai yi hakuri shi fiyayyen halitta ba zai tashi ba har sai kai ka ce zan tafi idan ka zo da damuwa bai ce to lokacin ka sai ka ce za ka tafi wannan shi ba yana da wahala kuma yana daga cin abin da har yanzu mu mabiya ba mu iya iyo shugabanni ba idan shugaba iya da fulatanci ba zai ce maka tashi ka dafi ba amma idan ya fahimci matsalar ka minti biyar ta isa ka zo kai minti hamsin to gaban ka nemi ganin sa zai wahala ya baka lokaci saboda a karon baya ka ɗauki minti hamsin ka shiga haƙƙin 'ya'yansa da iyalansa to gaban ka zo ko ba zai ce a'a ba zai rika jin nauyi Sai yasa a ka'ida sai qur'ani ya karantar da mu ya mu'amalan mu'amalanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam by implication har sauran shugabanni in ka zo wajen shugaba bukatar minti biyar ne goma ne in kai ka gama to kare minti biyu ku sai ka sallama ga dafi kar ka ce sai na ai bai ce bai tace ba wani sai ya zo minti goma ya sai idan sai awa uku a wurin shugabansa to idan yana da kunya gaban an ce wani sai ce kai wani bai iya takaitawa ba sai da awa uku wallahi na takura to sai ga yana kaucewa to ko za ka gaya wani ne ya gina wani ne amma in ka iya samarin magana ya ce to ba damuwa za mu iya gana min talatin sai ka ce minti biyar ya ishe duk minti bakwai ya isa goma ya isa sai zama time da ya baka baka kara baka tafi to gaban ka ce ina so zuwa jibi sai ce gobe ka zo gobe ba sai ya kai jibi ba saboda duk mai harkar al'umma lokaci iya da tsada a wurinsa in kowa yake sai ya zauna ya yi taɗi ya gaji to aikin al'ummar ba zai yi ba kai sa dole in muna mu'amala da shugabanni limamai ne malamai ne shugaban majalisar malamai ne kantoma ne gwamna ne shugaban kasa ne a'a sarkinmu ne idan muka je mu takaita lokaci mu yi abin da ya kawo mu yi tashi mu tafi abin mu takaita lokaci yana da muhimmanci ke sa idan muka duba Kur'ani ya karantar da mu dubba da yanzu suka mana karanci duba cikin suratul hujurat akwai ladubban yadda ake mu'amalantar shugabanni ka duba cikin suratul ahzab akwai ladubban da ake mu'amalantar shugabanni ka duba cikin suratul nur akwai ladubban yadda ake mu'amalantar me shugabanni waɗannan ladubba in musulmi bai koya ba to zai sha wahala wajen mu'amala in kan koye su in a shugaba kake zaka huta in mabi kake zaka huta in kai mamu ne zaka huta in shugaban malamai ne zaka huta liman zai huta ladan zai huta mabiya za su huta sai mu kiyaye amma in ba mu iya ba to kawaiki sai sa wani ya gagara ba ka uzuri amma ya takura to gaba kuma kada ya sa kansa a cikin damuwar to mai iya yiwa ne ko ba za ka samu wannan opportunity ba a karon gaba sai za za Allah idan muka duba hakurin sai sa bai ce su habbaita shi sai Allah ya karanta da mu mu'amala a gidansa idan kuka zo cin abinci mai Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ay ya azan lakum ala amin sai ce fa'iza du'itum fadukulu fa'iza tsakintun. wanda sura wannan ne zama a hazab abin abinda na gaya mala na dubba ya fito a cikin a hazab aya ta nawa kenan zai zama hamsin da uku <laughs> muhalli shahid Allah ya ce fa'iza du'itum in an kira ku gidansa cin abinci fadukulu sai ku shiga aka ka abinci kuka ci da Allah yake faɗi za ta kuna ci kun goshi sai kowa wanke hannun sai ce to salamu alaikum sai Allah yake wala musta'ad bin bi hadithin kar ku zauna kuma ana taɗi an ci abinci ga kuma sai a buɗe tafsa za a yi labari annabi Allah yake kar ku yi in an kira ku ci in kun goshi ku fita saboda me saboda shi yana cutu amma ba zai ba ku uzuri ba shi yasa bahaushe wani karin magana ya ce bayan ci zama sai gumi tafiya to a nan ya yi kuskure tafiya sunna ba na ba. bayan ci zama sai gumi tafiya sunna mai dalili rasul azab aya ta hamsin da uku don allah ya ce in an koshi a tafi don haka bayan ci zama sai gumi tafiya sunna don ƙur'ani ya ce an koshi a jiki to an ce ka zauna ka yi tsegumi ka tafi ka yi rasar kunya ne za ka yi ai shi ma ba haushi bai adalci ba in ka zauna ka yi tsegumi in ka tafi ka yi rasar kunya ba cinya ba kafar to kenan an hana ka zuwa ladabi ne in kun koshi ku tafi mafu na talatin da ɗaya wa man sa'alahu hajatan lan yaruddahu illa biha na arba'in da ɗaya ke na talatin ɗaya ko duk wanda ya zo wajensa da wata bukata baya ne da shi sai ya samu bukatarsa audi mai turin minal alƙauli in bai samu biyan bukata ba za a masa magana mai daɗi da zai tafi da ita Shi ne idan ka zo da matsala ba zai ce dan ba bani ba a'a ko ba abin da ka nema sai maka magana mai daɗi magana mai daɗin sai ka ji kaman ka samu saboda magana mai daɗi sadaka ne akwai wanda ke da aya akai ƙaulun ma'aru, wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adha Wani sura zai zama bakar aya ta nawa zai zama 263 ko Ƙaulun ma'aru Allah yace magana mai daɗi, wa maghfiratun khairun min sadakati yatba'uha Ka yi magana mai daɗi ta ba bada sadaka ka bi bayanta da gori an zo ana neman taimako za a gina masallaci zai gace Allah ya taimaka Allah ya bada ikon taimakawa Allah ya bada lada Allah ya sa ai wannan makaranta da masallaci lafiya a gama ya fi wanda aka zo taimako don masu ɗari biyar kullum neman taimako kullum harkar Allah ya kullum neman taimako to wancan din ya fi wannan ke an ka duba ita aya ta 263 ta sittin da da biyu ta hudu duka suna magana akan hatsarin gori ne bayan an yi taimako يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه فلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم <laughs> الله يتي magana mai daɗin الله يتي yake masu imani kar ku ba بالمن والأذى almanni shi ne. kana zaune sai wani ya kalle ka sai ce malam alhaji Muhammad da kace na na ga manniru ya wuce da riga kaman garin kannan da kana shekarun jiya wallahi ita ce jiya ai na koma gida wallahi naji ana ta sallama ana da sallama hajjiya ta ce bako ne na fita ce mun wallahi kayansa ne suka lalace shine na ce a baki ta ce an yadin a jidda na sai shi wallahi ina son yadin kai dai kawai da ya zo roƙa da kai to shine alman alman shi ya kura a daka yana burgiya kai kana can kana kunce masa zani a kan shi ne shagir shi ne kayi wa mutum abu ba wanda ya sani shi yana ga yanzu ya zo ya goge kaya ya fito masallaci ya sha turare yana barazana kai kana can ana kallon sa tsirara kana yi bar tayin su ne kalle su a can kagan sun karbe shi a sun karbe shi amma da sun fi karba na fiye da shi to shi ne almanu Allah ya ce kar ku yi wannan shine mutum bai sani ba kana masa al'aza kuma ga ka gashi to rigar jikin ka baka <laughs> waye baka ba ni na baka ba jama'a ba ku gane ta bani to shine al'aza ka kalli kwayar idan mutum ka ce kai kai to ba a san haka in kai aikin alheri zai kai shiru shi wanda kai wa sai je ba da labari haka halin dattawa yake in kai na alheri zai kai shiru wanda aka bar sai ya fada shi sa Allah ya kar mu yi wannan almanni shine ya wuce kada nuna shiga daga in san duba shi al'aza kuma ga ka gashi kana kallon ƙwa'idan sa kana wada waye biya maka kuɗin kaza waye saya maka kaza waye baka sadaki ba a haka mafhum tayyib shi sa in ka zo gaba sai halta da bukata in akwai abakan babu sai maka magana mai daɗi sai ka je da ita za a ce yi hakuri a maka nasiha a maka addu'a Allah ya baka na 32 kadi wasi annasa basutuhu wa khuluquhu ya yalwaci mutane mai kenan ba su tsoho wato cheerfulness nasa cikan fuskarsa murmushinsa ba ya kariya idan yana sai ka dauka bai kare amma ba ya karewa zai yi kai bai dame shi ba wa ku da kuma plizan maganganunsa magana mai daɗi a bakinsa ba ta karewa plizan manas da kuma word nasa in dai wai pleasant abubuwa ne ba za su kare ba komai nasa sai ya burge ka in wajen zama zai baka sai ka ji daɗi in tashi yake kai a wurin sai ka ji daɗi ba zai ce tashi a wurin nan ba sai ya maka a tuntawa mafhum tayyib na talatin da uku fasara lahum aban wa saru indahu fil haqqi sawa sai ya kasance baba ne gare su su kuma a wurinsa suka zama a haƙƙi duka ɗaya ya ɗauke su kowa yana da haƙƙi a kansa amma shi a matsayin babansu ne idan muka ce fiyayyen halitta yanzu a matsayin babanmu ne ya yi kenan Ne matsayin qur'ani akan ce annabi babanmu ne Maka kana muhammad a ba aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallah wa na nabiyyin wannan wani surar kenan a hazab aya ta nawa zai zama na na arba'in ka gane wannan arba'in da ne zai zama arba'in ne lawa khairan zai zama a hazab aya ta arba'in kuka kawo Allah ya ce annabi ba baban ɗaya daga cikin bane shi manzon Allah ne kuma shi kamakin annaba a nan kuma hadisin yace ya zama abad baba biyu ne akwai baba tsiniya akwai baba diniya baba tsiniya shine baba na tabo kulluna min adam wa adamu min tsini baban ka tsiniya shine baban da ya haife ka anan sai ka ce kawunka babanka ne saboda kun hada jini baffanka baba ne saboda akwai haɗuwar jini to shi ne ake cewa to a nan da aka ce ma kana muhammad aba ahadin min rijalikum yana kora babanku ne na haduwar jini amma bai kora baba diniya a ka'ida ai ko liman baba ne liman ana ba shi matsayin uba sarki matsayin mai ake fada uba ne ai ba uba na jini ba na uba ne mai na shugabanci yanzu idan ɗanka ya zama shine shugabanka kai babansa ne a jini shi babanka ne a shugabanci shi a bangaren uba a shugabanci ba shekaru ake dubawa ba matsayi da ake kai sai ka je wajen sarkin garin ku ka girme shi wani ma ka haife shi amma matsayin uba yake sai mu ce iyayen mu sarakuna kuma sarakuna mu ma mun girme su da rata amma kuma iyayen ne saboda me saboda ana duba matsayin da suke kai ne ya ba su matsayin iyaye ba wai akan sun girme ka ko sun haife ka ba to ka wannan hadisin ya tabbatar da baba ne a addini waccar ayan na kora baba a bangaren jini mafu tsayyir na 34 da hudu majalisuhu majalisu ilmin wa filmin wa haya'in wa amanatin wa sabirin majalisun mazan Allah majalisi ne na ilimi ba wai filin watsa labari ba ne ke sa ba a so majalisun ilimi zama kullum labaran duniya ake a yi labarin can a taɓo na can a yi labarin gidan karuwai a yi labarin kasuwa a yi labarin wane ya yi sabuwar mota wane ba haka ake ba in aka zo majalisi to ya zama ilimi shine aulawiya shine priority kuma wa ilmin waje ne na haƙuri in kana majalisa za ka koyi haƙuri wa haya'in kuma majalisi ne na kunya wa amanatin kuma majalisi ne na koyon rukon amana wa sabirin da kuma haƙuri hilmin juriya sabirin kuma haƙuri hilmun sai a ce juriya majalisi sai mu ce majalisin ilimi da juriya da kunya da amana da haƙuri abu biyar ake koya a majalisinsa da ilimi da juriya da kunya da amana da haƙuri to ai kaga majalisi ya kai majalisi duk majalisin da zaka zauna baka koyi wasu daga cikin wannan mato an yi asara duk majalisin zaka zauna na ilimi in dai addini ne to ka tabbatar a cikin waɗannan abu guda biyar zaka koyi akalla guda ɗaya ko ya zama ilimin zaka koya ko zaka samu juriya ko kunya za a koya maka ko amana ko haƙuri amma son samu duk majalisin ilimi ya kunshi wannan guda biyar ya zama a cikin karantarwa da mu'amala mun koye su so da ka shi majalisin sa yadda ake kenan wato yana tarbiyyantar da mutane akan waɗannan ababe shi sa tarbiyya tana da muhimmanci iyaye suna tarbiyya malamai suna tarbiyya shugabanni suna tarbiyya haka ya dace amma yanzu tarbiyya ta yi karanci ta zama ta gagare mu tarbiyyar ƴaƴa ma wallahi iyaye suna gagara musamman gidajen waɗanda ake ga elite ne tarbiyya ta yi karanci duba karatun da liman ya mana a sallan magariba wanda daga ita muka fara karatu baya kan tarbiyyar iyaye ga ƴaƴa ne kisan lukuman suratul lukuman daga aya ta nawa zuwa ta nawa ya karanta daga aya ta goma sha biyu zuwa aya ta goma sha tara in kana da dan madina qur'ani shafi guda kawai ya karanta daga walaqad ataina luqman alhikmata an yashkuru lillahi wa man yashkuru fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna allaha إذ قال لقمان لابنه وهو يعده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم الله أكبر sai ya yi ruku'i sai ya tashi ya ƙaro wace ya bunayya ha in takum mithqala habatin min khardalin kun fi sakhratin aw sama samawati aw fi ya ardi ya'ti biha Allah inna Allaha latifun sabir ya bunayya aqimis salata wa amur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir ala ma asabaka inna dhalika wa la tusayyir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi marha inna Allaha la yuhibbu kulla kusa da fi mashyika wasu min sautik ina an karan aswaci aya ta goma shataren ke ne kula, wannan ladabi ne da kuma nake yi waɗansa wanda ya dace iyaye su rika zama suna karantar da 'ya'yansu wannan ka yi ƙoƙari tsakanin matanka da 'ya'yanka mu'amala a gidanka da in sun fita su kiyaye na cikin suratun nur suratun ahazab suratun hujirat 'ya'yanka su koyi wannan suratun kuma daga aya ta goma sha zuwa aya ta goma sha tara iya ayoyin da liman ya karanta mana a raka a ta biyu a sallar magariba in ka karantar da wannan ladabin ko a raye kake ko bayan mutuwarka ba za a ji kunya ba a gidanka amin mafu tsayyir na talatin da la turfa'u fihi al a majalisin manzon Allah ba a ɗaukaka sauti wasu ba su gane me yasa muna karatu ba na tsayarwa in ce yi ta tambaya ba wani kabari sai tsaye da kai tambaya to daga nan sai a mai da majalisin na musu sai a rasa ladabi shi yasa a majalisin sa ba a ɗaukaka sauti a ita magana yanzu kana ba wane ya tambaya ne sai ya fara mutu sai a rasa ina muka tsaya karatun ne ka ina ne za a tashi sai a ita kame kame to yasa majalisin sa shiru ake ya gama mai tambaya sai ya yi ba a ɗaukaka sauti wannan kuma iya cikin ladabi in kana da shugaba ko baba ko sulke in kana magana ya zama kana magana ƙasa kasa da shi ba sama da shi ba ba za ka je yana magana kana cafa ba sai ya gama in babanka ne yana faɗa sai ya kammala sai ka ce baba a yi haƙuri a yi haƙuri na tuba a yafe ne to da shika da shi baba na tuba a yafe to ka ji an yafe masa sai ka rabu da shi in ka dawo gobe ko jibi sai ka ga same shi ka ga ya tsana ana hai sai ka ce baba zan dan iya bayani akan abin da ya faru ran nan sai hankalinsa ya kwanta eh sai ka yi bayani in ya gada baka da kusur sai ga baban ce to yi haƙuri kai ma kar a ɗaukaka sauti ba a ɗaukaka sauti in ka duba cikin hujurat iya cikin ladubba din mu duba aya ta biyu a cikin suratul hujurat يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون الله يتي masu imani. Kar ku rika ɗaukaka sauti akan sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aya ta uku kuma Allah yace masu rinsa magana gaba gare su ne wanda suke da imani to duka ladabin magana ne in kana magana da na gaba da kai zama sautin ka shine kasa naka ne a sama na shida, wala tuqbalu fihi al a majalisin manzo Allah ba a kunyatar da kowa baya disgracing mutane shine ko kai laifi zai gyara maka amma ba za ka kira jin kunya an baka kunya ba na 37 wala tusna fala tasuhu muta'adilin sannan a majalisinsa ba a bayyana laifin mutane bare su ji kunya in aka yi laifin idan ya zo sai ya nasiha ba zai ce kai ja'afar abinda kai jama'a ja'afar yayi kaza ga sa baya faɗa haka shine wato bai mai da majalisinsa wajen faɗan faɗan laifukan mutane kowa ya gane wane mai laifi ne sai sa a ka'idan manhajin sunna ko da awa kake idan shugaba ya laifi baka haka shugaba wane yayi kaza wa khususan idza kana al-imam aw ra'i idza kana ar-ra'is musliman ba a haka a ka'ida manhajin sunna ba a yi zaka yi magana akan nasiha a dunkula kaza da kaza kure ne kowa ya jiya gyara amma in ta shafi wanda yake shugaban ka to ana so ka neme shi sirran ne za ka iya magana akan laifi amma karka cewa ne yayi sai dai kai general nasiha amma ba za ka hauka kira ba khususan idan muka duba shine idan ya zama ya amince da kadaituwar Allah wannan shine mu'amalar da fiyayyen halitta yi a cikin shugabancinsa akwai takardu da dama kamar Imam Ahmad rahimahullah yayi rubutu akai Mafu, tayyib na 38 bal kanu yatafabaluna fihi bittaqwa a majalisin manzon Allah ana samun falala da takawa duk wanda ya fi ka takawa ya fi ka matsayi wanda ka fi shi takawa ka fi shi matsayi na 39 mutawabi'ina muwakkiruna fihi al-kabir a majlisinsa akwai tawali'u daga kazo za ka ga akwai tawali'u kaskantar da kai kuma a majalisinsu ana girmama manya idan kun zo duka sahabbai ne to dole ka kiyaye wanda a cikin sahabban ya aife ka dole ka bashi matsayinsa shine mutual respect wani ya respectin wani saboda iliminsa wani ya respectin wani saboda me saboda shekarunsa na arba'in wa yarhamu da fihi sagir a majalisinsa in ka za ka ga ana tausayin yara ƙanana duk karamin yaro ana tausaya masa ba a walakanta shi ko a tozarta shi wannan akwai hadisi hadisi a cikin sahihu tirmizi hadisi na 1565 da yake cewa laysa minna man lam na kabirana wa lam yarham saghirana annabi yace bai tare da mu duk wanda baya respecting elder bai mutunta dattawa sannan ko baya tausayin kanana kowane matsayi ka kai ga zama kana ko wani matsayi kake in dai babanka ya zurin a gane babanka ne in abokin babanka ne a gane abokin babanka ne haka ake yi idan kana zuwa wajen babbanka kawunka abokin babanka ka zauna a ƙasa kada ka zama gwamna in kaje sai kawo kujera a'a in kaje zauna a ƙasa kar ka ɗauka wai kana zuwa ɗakin babarka ka zauna a kafin yanzu sai ka zama babban mutum ka zama profesa ko ka yi phd sai ka ce bari ka hau kujera a har yanzu kai tsani. Ba ka canja ba a wurinka dole ka rike wannan matsayin da ta ta haife ka to yasa su elders wanda suka girme mu ko ba musulmai bane a musulunci ana girmama su mutum ya zo bai dada Allah ɗaya bai ma ce ba Allah amma a gan shi gashi ya tsufa ya kai shekara casa'in ya haife ka ko ya yi sa'an babanka to ko da zai saɓani da kai akwai mutunta sai ka ce baba ba na so na yi musu da kai baba ba a karantar da mu haka ba ba na so mu musu da kai akan wannan matsala da in ba ka yake nema ko zai dauki kaya dauka masa zai sa a mota ka gaya man nauyi sai kai fashin sai ka dauko ka sa masa a mota ba wai sai musulmi ba ko bai da akwai Allah ba za ka mutunta shi mu addinin mu addinin mutunta manya ne haka ake shi yasa za ka ga ba ma irin sunan mu sai mu tsayi sai inda ya zama dole sunan malamai muna mutunta shi haka muka tashi tarbiyyar da aka yi kenan duk wanda ya tashi gaban da ta kai baffawa ne kawuwa ne baffawa ne kana kira sunan babanka shi kadai ne sai ka ce baffawa ne ummawa ne gwaggwawance duk haka ake ba haka muka tashi ake yi ba yanzu ne yaran yanzu da yawa ba a koya musu bai ma san baffan yana existing ba bare ce baffawa ne no suka sani shi yana ji yana abuja baffan sai yana can ƙauyen da wani ƙauyen kuri ko ƙauyen bambam ka ce tuna wani babban su aji na ruwansa da shi mai haɗa shi da shi yake tunani saboda ba a tarbiyyantar da shi a kan haka ba shi yasa akwai matsala a ciki dole sai an girmama duk wanda yake babban ka ne ko kawun ka ne sai ka mutunta shi dole ne sai an mutunta kuma wallahi yana cikin abin da ya sa yanzu karatu Allah ya sa albarka sai karanci Shi ne ladabi da aiki da shi ya yi karanci mun fi fa magabatan mu karatu amma rayuwar da suka tafi ta yanzu albarka 1969 an taɓa yau mahaifi na Allah ya ji gansu wata kyauta wani amininsa ne shi mahaifin nawa ya fi shi arziki da rata kuma a wannan shekarun da nake mayafin da suka fi kowa arziki ba wai a jihar mu ba a dukkan zondar a 1969 ya da suka fi kowa arziki amma wani aminin sai ya tafi daga kauye daga aikin haji shi mahaifin namu ya taimaka masa ya je ni ban sani ba sai ya dawo sai su kawo masa kafet na sallah da takalma kamar silifa ya dawo har gari ya kawo bayan ya da aikin haji za a yi auren ƴaƴansa daga baya ya rasu ba ni da hali ina matashi mahaifi na ce sai na nemo kuɗi na ya kayan ɗakin me dalili ya ce ai 1969 ya ya ji aikin hajji ya kawo mun tsarabar kaza da kaza yanzu baya rayu dole da kidan iyalansa yana da mutunci da zumunci a kan wannan ne asusun shekara guda ina tara kudin aure a kan mai baban ya rasu rasuwar ta fi shekara 30 amma sai an yi wannan ta fi shekara sha biyar lokacin da ke nufi amma yake sai an yi wannan kuma san da dalili me yake tuna shi fa bai gaya min shi ya matsa taimaka mara tafi ba amma dai yana tuna ya kawo matsara ba kuma haka suke magabatanmu duk wanda ta shiga banda ta san ba sa manta alheri ka wata umman ka ta zo daga kawai ta kawo aduwa na naira ɗari ɗaya za ta da ta mata abun dubu biyu kuma ba a manta tana da zumunci za a yi ba to yanzu kuma an sani mai zumuncin in ma kai zumuncin sai a ce kwaɗayi ne wani bala'in da muka shiga kenan kana son ka je gidan masu kuɗi ka je a ce kwaɗayi ya kawo ka ba ka je ba a yi girman kai ka je ka yi fara a ce mai mahaukaci ka yawaita shiru a ce haɗin rai Allah ya komai sai an masa mummunan fassara sai an masa mummunan fassara akan kafin na sallah jarduman sallah da takalmi haka ɗora mun nauyin ne kayan ɗakin aure kuma shi bai manta ba kuma sai an yi Hmm. Ah, min na 41 wa yusiruna zal haja a kullum ana da fifiko ga wanda fi kowa tsananin bukata in abinci a kawo mutum biyar na jin yunwa a sai a dubuwa fi kowa jin yunwa abincin ba zai ishe su duka ba wanda fi kowa bukata sai a ce ɗauki ka fara zuwa kai wani ya zo zai yi rufin gidansa shi kuma wani ya zo iya neman kudin magani na iyali to mai kudin magani ya fi mai rufe ɗaki? sai a fara ba wanda bukatar ka tafi muhimmanci in za ka yi taimako kullum ka duba waye bukatar ka tafi nauyi idan abin da za ka bayar ba zai zaga ba sai ka duba wanda bukatar ka tafi tsanani wai hafa zunar gari sannan kuma ana kiyaye bako idan bako ya zo ana saukansa duk wanda ya tashi ya san an sha baki a gidansu da ba a ma san daga ina suke ba kowa ya sani in dai ka kai shekara 45 zuwa 50 55 babu wanda bai tashi a gidansu ana baki a sauke su ba da ba san su ba sai a ce sun tafi wasu ma ɗan kasuwa ne sai su zo a yi abinci in za su wuce ne a ɗauko tuwon mara mara ake yi a ɗauko mara uku ne ko biyar ko bakwai a zuba miya a kawo kowa ya ce sanya albarka ya wuce in ka je kace na ga wanda a kofar gida yayi ice yana da wani sake to kai masa abinci ba sai an san wane ne ba yake bada abinci kuma ana saukan bakon da ba a san shi ba musamman bakon da yake da iyali ya fi saukin sauka in gwauro ne wanki ana samun jarraba da gwagware amma mai iyali duk wanda yake nufin shari bai cika tafiya da iyali ba in ka ga mutum da iyalinsa da 'ya'yansa ai ka san wannan ba shari ya kulla ba wanda ya kulla shari ai shi kada yake tafiya ba zai sa iyalansa a ciki ba wannan shine ladubban majalisinsa wannan a dunkule na bisu mu yi kokarin kiyayewa ba za mu mutane ba za su yi appreciating beauty na addinin mu ba sai mun gwama ibadun da muke da ɗabi'u na addini da ladubba na addini idan muka yi su to abu zai yi kyau musamman ga wanda suke da madafu na iko a matsayin su na shugabanni wannan hadisi iya da darussa da yawa da ya dace duk wani wanda aka ba shi amanar shugabanci ya karanta ya fahimta ya ga me zai iya tabbatawa a cikin shugabancin da yake Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya Allah ta'ala ya sa abin ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت ala إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك